Tani da dama kenan muke bincike kan azabatarwa mai muni da kungiyoyin ta'addanci da sojojin gwamnati suka aikata a yankin Tilaberi tawa tun watan Oktoban shekara ta 2019 ba a yi wani bincike har yanzu ba ko kuma kotuna su tafiyar da shari'a kenan ana buƙatar gaskiya gwamnatin ba zumun ta mai da hankali ga yin bincike. Kun yi magana azabtarwa goma sha takwas na zargi kuna iya faɗa muna wasu daga cikinsu? Euh, Haka ne akwai azabatarwa da dama da aka samu da kungiyoyin ta'addanci suka aikata amma ana tune da abin da ya faru a tiliya a watan maris din da ya gabata ana kuma rawaito azabatarwa a banu bangu har ma kuma akwai gallazawa da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa musamman ma a banu bangu da anzuru ko a watan afrilun shekara ta 2020 mun fitar da wata cikakkiyar takarda jerin azabatarwa daban-daban jonathan ka magana azabtarwa na zargi a fannin jami'an tsaro tsaro me ya kamata hukumomin Nijar da suke cikin yaƙi da ta'addanci ya kamata su yi Nijar kuma rundunar sojojinta ta yi kyakkyawan suna a dandalin duniya cikin yaƙi da waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci lokaci ya yi na shugaba Bazoum ya kawo haske kan waɗannan zargi ba tare da wani son kai ba bisa burin kwantar da hankalin al'ummomin wurin da maido shari'a da doka da oda cikin waɗannan yankuna da ke fama da wannan bore na masu kaifin addini da ke zalunta sosai. A bangaren fararen hula da mafi yawa suke fuskantar wannan azabtarwa, ko za ku iya fallasa mana wasu daga cikinsu? Yana da mahimmanci waɗannan zargi na wuce gona da iri su kasance a rubuce idan akwai cikakkun bayanai a lokacin ƙungiyoyi kamar CNDH da sauransu da ƙungiya kamar tamu na da ƙarin bayani na mai da abu cikin sauƙi domin kawo dukkan bayanai gaban gwamnatin Nijar. Gaskiya ina ba da ƙwarin gwiwa ga waɗanda matsalar matsalar ta shafa da su kai su wajen gwamnati da kotuna domin a gudanar da bincike yana da muhimmanci. Haka kuma yana da kyau sosai gwamnatin Nijar ta ɗauki waɗannan zargi da muhimmanci domin gudanar da bincike.